Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lal da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu keri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hatsi na ranar na ranar Talata 18 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji yadda jamhuriyar Niger ke ɗaukar matakin hana yaduwar cutar sankarau. Za a ji wani rahoto kan raya al'adun gargajiya. muna kuma tafa da rahoto kan yadda rashin ingantattun hanyoyi kan janyo matsaloli har da mutuwa a sassan najeriya kamar kowace ranar talata sulemu muna barma na tafar da sharhin jarudin jamhuriyar nijar amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ministan tsaro a najeriya ya ba da kashe da cewar tana yiwuwa a kwashe wasu shekaru kafin a kubutar da 'yan matan chibok wanda 'yan ta'addan boko haram suke garkuwa da su da yake zantawa da sashen hausa na muryar amurka janar manir dan ali ya ce sojojin suna kutsawa a inda mayakan boko haram suke ɓoye cikin dajin sambisa wanda girman sai mamaye wasu sassa na jihohi uku a arewa maso gabashin najeriya ya ce ya ɗauki lokaci mai tsawon gaske kafin amurka ta gano usama bin laden wanda ya shirya harin nan na ranar 11 ga watan satumba shekarar 2001 janar ali ya zanta da muryar amurka a daidai lokaci da masu fafutukan ganin an kwato 'yan matan chibok wanda suke alhinin cika shekaru uku da yin garkuwa da 'yan matan Ƙungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da ɗaliban mata 276 na makarantar sakandare na garin Chibok da ke arewa maso gabashin ƙasar a ranar 14 ga watan Afrilun shekarar 2014. Zuwa yanzu ba gano 195 a cikin 'yan matan ba. matsayin ƙasar turkiya wacce ta zama tamkar gada tsakanin ƙasashen gabashi da yammaci yana cikin rashin tabbas biyu bayan wata 'yar nasara da shugaba rajab tayyip erdogan ya samu a ƙuri'ar raba gardama wadda ta haifar da wato tababa game da makomar dimokuraɗiyya a ƙasar yunkurin shugaba erdogan na mulkin kama karya ya samu goyon baya a zaben na ranar lahadi inda ya samu kashi 80 cikin 100 na ƙuri'ar da aka kada ya yi wannan nasarar ce sakamakon goyon baya da ya samu daga yankunan karkara da kuma 'yan turkiya da ke kasashen waje a yayin da manyan birane uku mafiya girma a cikin kasar suka bayyana rashin goyon bayansu ga tsarin da zai yi watsi da majalisar dokoki ya baiwa shugaban kasa iko mai yawa sakamakon zaben ya nisantar da turkiyya daga turai inda shugabanni suke taka tsantsan tsakanin bin matakin dumalmasiya da kuma kushewa da kuma rungumar batun a ƙasashen larabawa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙasa da wuni ɗaya bayan da mataimakin shugaban amurka mike pence ya bayyana cewa lokacin dabarun hankuli game da koriya ta arewa ya zo ƙarshe sakataren labarai a fadar white house ya ce za a ci gaba da yin haƙuri na ɗan lokaci da yake jawabi ga manema labarai a wani taron 'yan jarida a jiya litinin a lokacin da aka masa tambaya akan jawabin na mataimakin shugaban kasar kakakin na fadar white house shin spencer ya ce za su ci gaba da aiki tare da china a matsayin mataki na gaba kakakin na fadar white house ya fassara lokacin dabarun haƙuri da tsarin wato da gwamnatin tsohon shugaba obama na jira ka gani wanda bai dace ba da amurka sai dai ya kara da cewa tattaunawa tsakanin shugaba donald trump da kuma shugaban china xi jinping ya sa wannan gwamnati ta ɗaga wa china kafa da ta yi amfani da karfinta na mai fada a ji na tattalin arziki da kuma siyasa a kan pyongyang da yake jawabi ga manema labarai a jiya litinin a kusa da inda sojojin koriya suke mataimakin shugaban kasan ya ce shugaba trump da ya bayyana kararra cewar hakurin amurka da ƙawayenta a wannan yanki ya zo ƙarshe don haka suna neman ganin canji watakan rabarai ne da al'ummar ƙasar afirka ta kudu suka shafi makonni suna neman a ɗauka mai yiwuwa dai bai faru ba nan da nan biyo bayan daga lokacin kada ƙuri'a a na rashin gabsuwa da aikin shugaban ƙasar wanda farin jininsa ke dusashewa bayan wata babbar kotun ƙasar ta ɗage hukunci da wato da niyyar da niyyar yankewa yau talata zuwa wani lokaci nan gaba ɗage wannan shari'a a wani sabon babi ne a wannan dambarwar siyasa da ke faruwa a afirka ta kudu babbar jam'iyyar adawa ta democratic alliance da a takaice ta buƙaci 'yan ƙasar su nuna rashin amincewarsu ga shugaban wanda aka shirya yi a yau dinnan wato 18 ga watan afrilu a matakin martani kan korar wani ministan kuɗi da ake matuƙar mutuntawa da bai kwantar ma al'ummar ƙasar rai ba a wani garan bawul da shugaba jacob zuma ya yi wannan cece-kucen siyasar ya sa cibiyoyi masu sa ido a kan al'amuran siyasa sun rage matsayin kasar sakamakon wannan batu da ke yin mummunar tasiri ga tattalin arzikin kasar. tsohon paparoma mai ritaya pope benedict na goma sha shida ya yi bikin cika shekaru 90 a duniya a wani kwarye-kwaryen liyafa da yi wa iyali da abokan arziki wasu hotuna da aka nuna a kan talabijin fadar vatican ya nuna benedict yana zaune da bakinsa a wajen gidansa kenan a fadar vatican inda yake rayuwarsa tun bayan da ya murabus a matsayin papa roma a shekarar 2013 wansa da ake kira mosingor george razinga wanda yake zaune a ƙasar jamus ya halarci taron na bukira don haihuwan tare da wasu mahalarta papa roma benedict ya cika shekaru 90 ne a duniya a shekaran jiya lahadi wanda ya zo daidai da ranar bikin faska wanda na wannan shekara kenan don haka ya yi bukin ranar haihuwar nasa a jiya litinin a ranar alhamis wato magajinsa shi roma benedict mai ci yanzu da ake kira francis ya kai masa ziyara da yi masa barka na ranar haihuwarsa to labaran duniya kenan aka saurara bari mu fara yada zangon a jamhuriyar niger inda aka shiga daukar matakin hana yaduwar cutar sankarau. Tamar Abari gare ki. kamar yadda ta bula a wasu sassa na kasar nan cutar sankarau ta bula a nan jihar da magaran kamar yadda abu ya haya darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran ya bayyana to a nan jihar da magaran abinda nake ba da sakamako su ne mun samu wayan suka kama da wannan rashin lafiya kamar talatin ba biyu cikinsu mun samu eh, guda uku da suka rasa rayukansu biyu a hospital national tanan da magaram mai ina ce mutane a cikinsu akwai wa'anda suka fito daga yankuna wa'anda wannan alloba ta yi kamari kama kwanni a shekarar bara da bana sai mu gani abin mun samu har yanzu dai mun ciwo kanshi muna bisa kanshi da bai kama inda za a zanta alloba ba ministan kiwon lahiya ya bayyana cewa za a yi rigakafin ita wannan cuta kamar ta hanyar shashawa da sauran abubuwa da suka kamata mhm. a nan jihar da magara an hara an samu maganin koko ina aka kwana idan za a shaushawa sai alloba ta tabbata abin da ake ce ma epidemi yadda minista din namu ya bada bayani inda alloban nan ta yi yadu to lalle ana nan ana shaushawa mu nan alhamdulillah Allah ya sa wannan ciwo bai yi yaɗu ba kwarai gare mu in ba za a yi shaushawa ba a yanzu a nan kuma ba mu hatan ma a kai wannan wuri kowane tanadi hukumomin kiwon lafiyar suka ɗauka na game da magani matakai wanda dai ya kamata mu muka ɗauka shine duk inda ya kamata mu kai magani mun kai magani kuma mun ba mutane horo ƙwararri saboda tun da wuri a gano wanda adda wannan rashin lahiya a mishi magani a samu a murkushe shi a shekara wannan ta wadda ta huce a ƙarshen ta lokacin da muka babban taron mu mun yi unhwani da shi mun ka yi rene da ake ce ma ko jp kwamiti wanda gwamnati ya kawo mai kula da biyas sau da ƙafa cuta waɗanda ke ka alloba a cikin ƙasa a wannan lokaci muka ba mutane sakamako aikin da ya kamata a yi muka jawo hankalin shugabanninmu da sarakinmu saboda kowa ya sa ido idan an kaga wanda bai da wannan rashin lafiya da wuri a doki matakai cuta ce wadda take saukin yaɗuwa kamar wani matakai ne kuka dauka akan iyakoki saboda gujewa wannan annoba yawa bakin koki duk inda muke da likitoci yadda na haɗa muku ɗazu likitocin namu ba su horo kwararri wanda duk wanda a da shi tun da wuri a samu abin shi magani ko da muke yi da mu da eh, eh, masu iko kamar polisai da da gendarme da duwane shine duk wanda an gani da wanda adda masassara sai a tura shi likita mai kusa akwai magani kyauta ne ake yin shi a nan duk a faɗin Nijar a kyauta ne muke yin magani kuma alhamdulillahi muna da magani isasshe wanda ke sa lalle za mu iya murkushe wannan ciwo idan ya shigo. Wani abu da abu ya haya ya jaddada a kan shi shine yadda maganin sankarau yake sabanin yadda jama'a ke zargin hukumomin kiwon lafiya na sakaci da shi. Wannan magani ya kamata al'umma gaba su gane yadda ake sarrafa shi ko da ake iya sayo shi a kawo shi. Ba magani bane wanda yake aje za a zuwa kai tsaye a sayo a zo a yi aiki da shi a'a sai ba ta wakana a cikin ƙasa an san kowane irin kwayar cuta ne an maharin shi lokacin nan su laboratuwar wayanda adda wannan izinin su yi wannan magani lokacin su ke hada shi yawa lokacin nan ne za su hada maganin sai kungiyar duniya ta tabbatar da wannan ciwo na ɗai na biyu shi kasa wadda adonan alloba za ta aika koma ɗinta za a duba da ɗinta a tabbatar lalle daidai ne ga ci kwaya cutar da kenan tana yaduwa lokacin nan shi wannan laboratoire zai fara hada wannan magani ta marabari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger to a gaida malama tamar kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan wani haka yake bari kuma mu ƙetara najeriya inda rashin ingantattun hanyoyi ke kawo cikas a wurare da dama musamman ma karkara kamar yadda al'amarin yake a yankin madaka da ke karamar hukumar rafi ta jihar niger mustapha nasir batsari gare ka sai dai sannu a hankali irin wannan rana na neman dishashewa musamman ma ga matasan da ke tasowa yanzu a lahiyar afirka ganin yadda a kasarinsu kan yi watsi da al'adun da suka gada kaka da kakanni sai dai ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya na arewacin najeriya ya ce shi ba zai bari irin wannan al'ada su subuce masa ba don hakan ne ma yakan gudanar da bukukuwa duk shekara a garin macina da ke jihar yobe alhaji bashir albishir mai macina made shine sarkin na macina biki na al'adu na macina mun fara ta ne a shida bayan mun je mun halarci bikin abuja carnival biyar. to ni kuma ni na jagoranci hawan daba a wannan bikin da aka yi na 2005 a abuja carnival wanda aka fara da ita shine da nazo zo na yi kokori na duba duk al'adun da muke da su da abubuwan da muke yi shine na ce to gara mu haɗa su a dunkule mu samu wata wurin su ranaku da za mu fara al'adun macina suna da yawa amma wurin da muka zaba guda uku manya shine wasan langa wanda yara suke yi a dandali da dare cikin farin wata sannan wasan kokowa wanda matasa maji karfi suke bayan an yi girbi sannan kuma hawan daba wanda macin aka san da ita to amma akwai raye-raye da kaɗe-kaɗe da waɗansu abubuwa wanda suna bin ta gefe ana yi to duk wanda ya bar al'adan shi ya bar tushensa ganin cewa wannan taro ya samu halartar manyan baki daga kasashen ƙetare da dama musamman ma jamhuriyar Nijar hakan ya sa na tambayi Alhaji amadu Zakari da kuma ya kasance sarkin Dunga a jamhuriyar Nijar to ko ta yake gani inda za a inganta wannan batu na al'adun gargajiya ganin cewa yanzu hakan matasa mafi yawa sun yi watsi da irin waɗannan al'adu to dole sai an dage abun gargajiya ne yana neman yana son buƙatar a sa kuɗi mai yawa kenan muna kira eh, mu'ikanta su kama wa sarakin gargajiya don sabida wannan eh, sabga a yi ta yin shi kowace shekara don a rinka jaddada shi abu ne mai ƙarartarwa tunda mun gani ko armi aka yi hawa wannan na daba ana yi bukar alhaji bukar dai ne shugaban kwamitin shirya waɗannan wasanni koya zai bayyana yadda waɗannan wasannin gargajiya suka gudana a halin yanzu dai yara guda biyu ne suka zo final wanda ɗaya daga cikinsu sunansa babani malam sani daga gundumar macina Ɗaya kuma Muhammad Alhaji Sale daga gundumar Dolen Macina. Yanzu muna jiran ne manyan baki su fito kuma mu ga yadda za a yi wanda Allah ya bashi sa'a shi zai ci wannan takobi. Kokuwa ta karbu a wurin jama'a sosai saboda idan yau an ce babu wasan kokuwa za ka ga filin ma ba zai cika kamar yadda take cika lokacin da akwai kokuwa ba. An dai kwashe mako guda ana gudanar da wannan bukukuwan al'adun gargajiya a garin na Macina wadda kuma ka a jiya. To sai a mana aikin gafara wannan rahoto ne game da wani wato biki na al'adun na raya al'adun gargajiya na yanki da kan tara mutane har daga kasashen ƙetare a wannan gari na macina kamar yadda aka ji yanzu kuma ga rahoto kan ah, matsalolin hanyoyi a karkara kamar yadda na bayyana ɗazun. Samar da hanyar mota mai kyau na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin bunƙasa ci gaban al'umma a kowane yanki na duniya. A kan haka ne ma al'ummomin da ke zaune a yankin Madaka da ke yankin ƙaramar hukumar rafi ta jihar Niger Najeriya ke zama cikin halin kuncin rayuwa a sakamakon rashin hanyar motar da suke fama da shi. A ƙarshen makon nan da ya gabata ni na ziyarci garin na Madaka Alhaji Sule Muhammad Idrisu shine dagacin cikin garin Madaka ga abin da yake cewa. Mm, na farko rashin kyawun hanya. Idan muka ɗauko mutum kamar misali yanzu ba mun shiga cikin watan hudu ba za mu shiga watan biyar zuwa watan shida yanzu an mace ta samu naƙuda daga Madaka zuwa Kagara ƙarshen shi Kagara fin nan to ƙarshen shi nan za a kaza ba don haka da nuna maka akwai makabarta sun kai hudu wanda wasu suka mutu a kowanne zawo da amai kaga nan ya mutu a nan. bai iya wa lafiya saboda ruwa ya rufe ba a iya dauka ba ba a iya kaiwa asibiti ba shi yasa Allah ya dauki rayuwa saboda wanga hanyar mu a lokacin da muke cikin tafiya akan babura mun ci karo da wata mata da wani mai mashin ya goyo da kaya da kuma yara guda biyu da ta ce sunanta Hawwa'u Muhammad dan wahala kan muna shan wahala kan hanya yanzu daga can mu daga kika hawo eh kagara za a kai kike eh kagara za a kai ni yanzu kun rabi kuwa kai da saura ba mu yi rabi ba kuma ga alama kin gaji <laughs> kwarai da gaske gaskiya muna sa a muna kokari akan hanya ta mana gaskiya muna shan wahala tun ma mu mata masu yara wasu masu juna biyu za su je awo wasu ba su da lafiya za su je haihuwa duk ana samun wannan matsala A yanzu dai al'ummomin ƙasar ta Madaka sun kafa wata ƙungiyar fafutukar ceto yankin daga wannan hali Malam Ilyasu Ahmad shi ne shugaban wannan kungiya. Gaskiya duk korafin wani ɗan asalin wannan yanki ko ba ɗan asali ba in yana da kishin wannan yanki to babban abin bukatar mu shine hanya. Dan in muka samu hanya to kasan mu kashi tamanin sun kau. Gwamnatin jihar Niger ta ce ta saka aikin hanyar Madaka mai nisan kilomita talatin da uku a cikin kasafin kuɗin wannan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. in ji sakataren yada labaran gwamnan jihar jibril baba dace a zantawar mu ta wayar salula kuma a cikin budget wato kasiti na 2017 akwai hanyoyi da dama cikin hanyoyi shine nan kakada zuwa madaka yankin na madaka dai a nan ne aka samu barkewar cutar gubar dalma da ta hallaka ɗimbin jama'a a farkon shekarar bara a sakamakon ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na Batsari amma Amina. To yanzu kuma ga Silibar ma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. galibin jaridu a wannan mako sun karkata ne ka cokam a kan tarzomar da ta barke a makon jiya a birnin yamai inda aka yi mummunan artabu tsakanin ɗalibai masu zanga-zanga da jami'an tsaro laru de l'histoire wacce ta buga hotunan ɗaliban jami'ar yamai abin tausayi ɗauke da akwatuna a ka wasu kayan kuma a hannu a sakamakon matakin rufe wurin kwanansu da gwamnati ta ɗauka ta ruwaito cewa abin ya yi muni sosai domin mutane sama da ɗari sun jikkata har kuma an samu asarar rai abin da ke nunin jami'an tsaro sun yi amfani da karfin da ya zarta kima wajen kwantar da wannan tarzoma jaridar lankitar ta bayyana cewa wasu shugabannin kasashen afirka ta yamma sun fara yunkurin fitar da tsohon shugaban kasar cote d'ivoire laurent gbagbo daga hannun kotun icc ko cpe jaridar ta kara da cewa waɗannan shugabanni sun hada da isu muhammadu na niger da alfa conde na guinea da ibrahim bubakar keta na mali da rock mark christian kabore na burkina faso waɗanda tuni suka fara kamun kafa wurin shugaba francois hollande na faransa domin ya tsoma baki ko haƙarsu za ta cimma ruwa game da buƙatar ba da belin laurent gbagbo ɗan shekaru 72 da haihuwa wanda ake zargi da laifin kisan kai a kan bayan allah in ji lanketar jaridar lebanon kuwa a nata bangare na cewa wata gobara ta tashi a wani shago da ke shaƙe makil da bududuwan man fetur a makon jiya a birnin agades jaridar ta ce wutar da ta tashi a wajejen karfe hudu na la'asar ta bazu zuwa wasu shagunan da ke kasuwar birnin agades to amma an yi sa'a jami'an kwana-kwana da gudunmuwar 'yan kasuwa sun shawo kan wannan gobara ba a samu asarar rai ba amma wasu mutane uku sun ji rauni ɗaya daga cikinsu na cikin mawuyacin hali in ji lebanama bari mu karkare da jaridar le wacce a wani labarin da ta zo da shi ta bayyana cewa ana fuskantar koma baya wajen shigar da kuɗaɗe a ma'aikatar duwan ko kuma kwastam ta ƙasar niger jaridar ta ce rashin iya tafiyar da al'amura daga wasu manyan jagororin ma'aikatar awon kaya ta ƙasa shine masababin wannan mawuyacin hali da aka shiga a maimakon ma'aikacin duwan hukumomin kolin kasar ta nijar a watannin da suka shige saboda son rai suka nada wani jandarma domin ya shugabanci ma'aikatar duwan alhali ba aikinsa ba ne ka kuwa san an ce aiki sai mai shi in ji jaridar lokuriye sule umuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. to a gaida suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu magana ba baka auren auta yan albasa kasar da taranti nigeria ina so an yi amfani da wannan dama ni in koke na gwamnatin jihar kano a kan wannan masallacin iri da za a gina a kasuwa ai sai dai a rushe kasuwa a masallaci ko kuma a gyara wuri ba dai a rushe masallaci ba a kasuwa kasuwa abin duniya muna ba gwamnati jihar kano shawara don allah ya taimaka wannan kasuwa da za a yi a samu surare sai dai a wuraren da ta kamata a yi su wannan tsarin a daina shi ka a taɓa wannan masallaci da 'yan matan makarantar kewa su da cika shekaru uku ba a samu gano su baki daya ba sai dai kalilan da aka gano hakika za mu yaba wa wannan gwamnati ta muhammadu buhari ganin cewa kamin ta hau gadon mulki sama da shekara biyu aka sace wannan 'yan mata amma a waccan gwamnatin ko kwara ɗaya ba a gano ba kashi a hawan gwamnatin muhammadu buhari an gano waɗansu daga ciki kuma ana daidaitawa da waɗannan 'yan ƙungiyar da suka sace wannan 'yan mata muna fatan za a daidaita a har idan Allah ya sa wannan 'yan mata suna raye idan Allah za a gano su kuma da fatan Allah ya sa a kawo ƙarshen wannan lamarin ta'addanci a mu baki daya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki na godi mai magana aminu mai shayi na garin garbace da karamar kuma ta bali ta ba tare da najeriya biyar mai kasan jima. assalamu alaikum sashen hausa muryar amurka mai magana malam lilwani sa'idu gairi a zamfaran najeriya. a yau zan yi kira ne ga shugabannin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna bangaren kaduna da na jos kamar yadda suke fada da cewa ya kamata wa'annan shugabanni su ji tsoron allah su ɗebe duk wani tunani da rashin jituwa da ke tsakaninsu tare da yi wa juna afuwa domin a sake haɗewa domin ci gaba da faɗa wa eh, shugabannin najeriya gaskiyar lamari kan yadda suke gudanar da mulkinsu wanda hakan a sanadiyar hakan ya janyo shugabannin izala na ƙasa suke ƙin faɗawa shugabannin najeriya gaskiyar lamari wanda kuma hakan ya janyo haɗawar talakawan najeriya cikin wani mawuyacin hali a da tsadar rayuwa sanadiyar ƙin faɗa ma wa'annan shugabannin gaskiya na gode allah ya sa wannan saƙo ya sa inda na yi shi amin sun Assalamu alaikum murya Amerika mai magana Suleiman ɗan Nijar mazaunin birnin Accra Ghana. Da Allah dan annabi ina ba da dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamanmu Halima Jimarau. Da Allah DAE Hausa ina so ku isar min da sakona zuwa ga shugaban ƙasarmu Muhammadu Yusuf. Ubangiji Allah ya saka maka da alheri shugaban kasa Muhammadu Yusuf yadda ka yi muna a kasar Nijar wallahi mun ji daɗi. domin gashi nan danjoji waɗanga a daga feruji feruji duk ka gyara assalamu alaikum wa alaikum assalam Assalamu alaikum murya Amurka mai magana abun didi da local gamman jihar Kebbi Najeriya ina kira ga Atiku Baguru gwamnan jihar Kebbi ya kamata a yi tsaye jiha a kalli matsalolin ta talakawan jihar Kebbi na cikin matsakin rayuwa daga ma'aikata har ya kai talakawa har ya kai sauran ɗaiɗaikun mutane cikin jihar Kebbi a yi jara ya kamata a yi jara sannan ina kira ga gwamnan jihar Kebbi a turo verification din da an kai dandi local government bai yi ba don har yanzu akwai masu SCE da masu digiri waɗanda aka ba naira dubu biyar biyar a matsayin ƙananan ma'aikata saboda haka ya kamata gwamnan jaki a sake tura kwamitin verification a tuho dandi local government a sake mu ba mu gane verification din da an kai ba. mai magana hamidu kadan labuwa daga nan kadan labuwa kwamin gudumariya cikin jihar difa jamhuriyar niger muryar amurka ku isar da sakon ta'aziyya ina ma sakon tajiya zuwa guri mutanen guri ina ma tajiya sarkinsu ya rasu sarki mai kosu allah ji kansu allah ya sa kwanciya hutawa amin suma amin na gode mai magana dan labu daga nan gudfari ya jihar bisa jamhuriyar nijar To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice. ministan tsaro a najeriya ya ba da kashedin cewar tana yiwuwa a kwashe wasu shekaru kafin a kubutar da 'yan matan chibok wanda 'yan ta'adda boko haram suke garkuwa da su da yake jawabi da sashen hausa na muryar amurka janar manir dan ali ya ce sojojin suna kutsawa inda 'yan boko haram suke inda wato a cikin dajin sambisa wanda girmansa ya mamaye wasu sassa na jihohi uku a arewa maso gabashin najeriya ya ce ya ɗauki lokaci mai tsawo kafin amurka ta gano osama bin laden wanda ya shirya harin nan na ranar 11 ga watan satumban shekarar 2001 janar ali ya zanta da muryar amurka ne a lokacin da masu fafutuka ganin an kwato su wa'annan 'yan matan suke alhinin cika shekaru uku da garkuwa da 'yan matan matsayin kasar turkiya wacce ta zama gada tsakanin kasashen gabashi da na yammaci yana ya shiga shaku biyu bayan karamin nasara da shugaban kasar rajab tayyib erdogan ya samu a ƙuri'ar raba gadama wanda ya haifar da tambaba game da ainihin makomar demokuraɗiyya a cikin ƙasar yunkurin shugaba erdogan na mulkin kama karya ya samu goyon baya a zaben ranar lahadi inda ya samu kashi 80 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada ƙasa da wuni ɗaya bayan da mataimakin shugaban amurka mark pence ya bayyana cewa lokacin dabarun haƙuri game da koriya ta arewa ya zo ƙarshe sakataren labarai a fadar white house ya ce za a ci gaba da yin haƙuri na ɗan lokaci to jama'a nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma baba kuma ƙeri wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin mr salaman abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato charles hall ni naku ibrahim ka almasi garba ke cewa sai kuma an anjima.